أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين <clears throat> حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darusa masu tarin albarka darusa wanda suke fahimtar da mu da al'ummanmu al'ummar duniya ga baki ɗaya kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yarda ita muna fata mu samu da dacewa daga wurin shi na fahimta mai kyau na wannan addini nashi don samun tsira a wannan gida na duniya da kuma gidan lahira bi iznihi ta'ala yawan musulmi alhamdulillah yau gashi mun kawo inda muke son mu kawo bambanci na kafirci wanda yake a ɓangaren malaman fiƙihu da kuma kafirci wanda yake a ma'anar malaman zance wanda ake cima ulama'ul kalam su wannan malaman zance kamar da muka sani suna da nasu fahimta da dama daga cikin wasu abubuwa musamman a dangane da abin da ya shahi kalmar kafirci wannan bahasin mu sani na da muhimmancin gaske wanda bayan mun san menene ma'anar kafirci don mun ce ma'anar kafirci yana ba da ma'anar mu'anid wanda ya san gaskiya ga ta ana gwada mishi misali kamar yanzu abu jahal ya ga gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gwada mishi amma ya kiya fir'auna ma haka nan wa jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa ulwa su waɗannan wanda duk ya ganta gaskiya gata nan ya gani ƙarar ita ce amma ya kiya ya ɗaga kai da faɗin rai ya ƙiyarda da ita to wannan kafiri ne sannan akwai ma'ana ta biyu ta kafirci wadda ta game wannan da kuma wani abu shine yana gama wannan wanda ake cima mu'anid da kuma wanda ba mu'anid ba mu'anid ɗin mun san shi cikin bayanin kafirci na farko mun gane shi wanda kun ba mu'anid ba kamar wanda wani gaskiya ba ta zo mishi ba wani kuma gaskiya ta zo mishi wanda gaskiya ba ta zo mishi ba shi ma za ka samu cewa yana ganin shi ɗari bisa ɗari abin da yake kan shi gaskiya ne saboda ba abin da ya zo mishi bayan wannan dukkan su dai kamar da muka ce ma'ana ce ta kafirci kuma inda muka nuna ma al'umma cewa akwai mummunan kafirci wanda duk ƙarƙashin wannan ma'ana ta biyu wanda kafirci ne na ɓoye wanda ake ce ma munafici shi munafiki kafircin shi na ɓoye ne shi yasa yanzu misali muna son mu gane bambanci tsakanin kafirci a ɓangaren malaman fiƙihu da kafirci a ɓangaren malaman kalam in muka zo ɓangaren malaman fiƙihu su suna ganin munafiki ba kafiri ba ne malaman fiƙihu suna ganin ba kafiri ba ne haka wanda za a cewa komi nashi hukunce-hukuncen shi irin na kafirai a'a shi yasa yankan da munafiki zai yi ya yanka dabba zaka ci bai da wani matsala ana iya aurensu su yi aure da sauran musulmi kuma haka nan su ma a aure su wanda saɓanin ɓangaren malaman zance su aurensu wurinsu munafiki kafiri ne musamman suna dogara da irin ayar da take cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai mi Allah ya ce a gidansu gidansu ma yana can kalkashi na ƙarshe ne saboda irin mummunan ayyukan da suke aikatawa kun ga anan kenan mun gane wani bambanci na musamman wanda ke da kwai tsakanin kafirci a ɓangaren malaman fiƙiu da kafirci a ɓangaren malaman kalam wanda abin da ya kawo wannan kamar da muka ce asalin mas'alar ita ce wasu na ganin imani da kafirci ma'anoni ne waɗanda ake cewa yin mutawata mutawata da kuma ma'anan mi wannan ma'ana ɗin a ɓangaren eh, malamai musamman ɗalibai masu karatu sun san menene mutawata da kuma mushakkik mutawata shine wanda ma'anar suke daidai kenan in ma ya kasance mutum mumini ne ko ya kasance kafiri ne babu wani zaɓi na biyu kenan daraja ɗaya ne a cikin imani in ka duba daraja ɗaya ce daraja ɗaya ce ko ka kasance mumini ko kasance kafiri ita ce wannan ma'ana wadda malaman fiƙihu suka ta yi a kanta shi yasa in ka koma ɓangaren malaman zance su kuma za ka gani cewa a wurinsu mushakkik ne ma'ana daraja-daraja ne daraja-daraja ne imani daraja ne kamar da muka sani Allah subhanahu wata'ala me yake cewa ya wallazi na amanu aminu ɓangaren imani kenan imani daraja-daraja ne in ba haka nan baya Allah zai ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kuma ku ƙara ba da gaskiya ku duba ku gani wani wuri kuma yace innal ladina amanu Sun kafaru sun amanu thumma kafaru thumma zidadu kufran bangaren kafirci kenan kafirci shi ma kamar da muka sani daraja daraja ne kamar yadda Allah kuma yake cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa ashadd kenan imani da kafirci idan muka lura daraja daraja ne daraja daraja ne shi yasa kenan su wannan malamai namu sai suka samu saɓani kamar yadda ɓangaren fiƙihu ko ya kasance kai momine ne ko ya kasance kafiri amma a ɓangaren malaman zance yana yiwa kasance mumini kuma kasance kafiri yana yiwa kamar yadda suna ganin wannan suna ganin su mumine ne munafikai amma kuma mi saboda kafirci daraja daraja ne imani ma daraja daraja ne suna ganin ɓangaren munafikai suna da wata daraja ta kafirci kafircin ɓoye saboda haka nan kenan asirin shi yasa ma ce wannan babban bahasi ne saboda mi a yanzu halin da musulmi suka samu kansu me yasa kake ganin an samu khawarij khawarij tunda kuma har yanzu akwai masu irin aƙida su na cewa su ɓangaren su menene abin da ke da muhimmanci darasin da ya gabata abin da ke da muhimmanci wurin su shine su ga mutum yana aiki da kwarai aiki a wurinsu shi ke da muhimmanci ba wai imani ba shi yasa duk wanda yake aikata sabo a wurinsu kafiri ne zancen a zo a ce musu yana da imani kaza ai ya imani kaza wannan sabo ne ke basu yarda ba kawai za su kashe shi za su yanka shi kamar yadda muke gani yanzu masu irin wannan aƙida na kafirta mutane kawai su a wurin su aiki ne baka aiki kawai kai kafiri ne da ka zo da sabo babba kai kafiri ne saboda haka nan kenan a nan a takaice muna gane cewa menene dogon bambanci tsakanin kafirci kenan da kuma imani musamman muna gane kafirci a ɓangaren malaman fiƙihu yadda yake da ma'anar shi sannan kuma mu gane kafirci yadda yake a malaman zance saboda mu bambance mu daina yawan kafirta mutane mu daina yawan kafirta mutane akwai fahimta ta bambanta ta addini akwai fahimta ta ayoyi akwai fahimta ta ayoyi kenan can inda Allah yake zancen cewa daraja daraja ne me yake nihi bangaren aƙidodi bangaren musamman yadda malaman zance suka fahimta amma zancen kafirci da imani yadda ake zance cikin zancen fiƙihu shi kuma daban kenan dole sai mun bambance mun rarrabe tsakanin hukunce-hukunce na bangaren fiƙihu da hukunce-hukunce bangaren aƙida wannan wanda muke zance cikin ta ba lalle bane ba mutum dan ya kaface bangaren aƙida bangaren wani abu da ya shahi ahkam na aƙida mu irin dandi irin shine kafircin da yake bangaren ahkam na amaliya na ayyuka bangaren fiƙo kenan dole mu zanki bambance mu fayyace tsakanin saboda imani da kafirci a bangaren fiƙo daban yake hakanan imani da kafirci a ɓangaren malaman zance a ɓangaren zance a ɓangaren aƙida daban yake wannan dole musulmi su karanci wannan saboda mu daina kafirta mutane duk inda magansu ɓangaren tauhidi daga wanga mutum yana tawassuli shi kenan ya zama kafiri ya zama kafiri daga wanga mutum yana neman taimako a wurin wani shi kenan ya zama kafiri alhali Allah ya ce a nemi taimako Allah ne ya ce ku riƙi wasila amma za ka samu mutane musamman wahabiyawa a halin yanzu wannan magana da muke yi wahabiyawa kuma masu irin aƙida irin ta khawarij Allah ya sa mu gane musulmi mu karanci musulunci wannan shi ya shawo mutane suna ƙin musulunci saboda abin da suke gani yanzu da zidda shi da ake yi a cikin musulmi wanda ma yake kusa da musulunci sai ka na ce ashe haka musulunci yake bai tsayawa ma ya saurari musulmi bai tsayawa ma ya ji ne ra'ayin musulunci musulunci mai kyau yaya yake bai ba zai tsaya ba da dai ya ga mutane suna da jinin ƴan uwansu aka tambaya aka ce ai musulunci ne me zai waru kenan zai ja yi nisa daga musulunci kaga kenan muna sa mutane suna nisa daga musulunci muna sa mutane suna nisa daga musulmi maimakon ka kirawo mutane ka sanya cikin musulunci kai kana korar su ne har wanda suke ciki kana korar su wa iyadu billah wannan ba irin aiki na annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yanzu abin da zamu sani game da wannan darasi mai muhimmanci bayan mun fahimci wannan mukaddimomi kenan wanda muka yi magana kansu mu sani cewa akwai wani mai babban muhimmanci shi ma cewa aiki aiki a cikin tunani na duniyar musulunci mine ne aiki kamar da muka sani yana da ɓangare biyu yana da ɓangare biyu ɓangare guda shine abin da ake kallo na shi aikin sannan ɓangare na biyu kallon wanda yake aikin ma'anar shi me muke nihi yana ma'ana mufassal wanda wannan darasi ba zai iya bamu ba duk ba kawo wannan ba a amma a takaice muna iya muku ishara yadda za ku ganewa Bangaren aiki kamar yanzu mutum ka ɗauki wanda ya gina asibiti ma kike asibiti don taimakon musulmi don taimakon mutane ma gaba ɗaya warware musu matsaloli bangaren rashin lahiya yanzu wannan aiki kaga aiki ne mai kyau bai da wata matsala amma a ɓangaren musulunci shikenan a'a ana kallon kuma wanda ya aikin ana kallon shin wanda ya aikin da wata niyya yi shi akwai ikhlasi ciki ko babu shi yasa bangaren musulunci aiki yana tare da abu biyu kamar da muka ce dole ya kasance akwai ikhlasi ciki bangaren mai aiki niyya mai kyau dole kuma ya kasance akwai bangaren shi aikin da yayi na kwarai shi yasa aka ce a musulunci ba kawai ana kallon yawan abu ba a ana kallon kuma yadda aka yi abin kenan ba kammiya kawai ake kallo ta aiki ba a ana kallon kuma kaifiya sannan mu sani kuma bayan wannan ana kallon shi niyya mai kyawo wadda muka yi ishara kanta tana da muhimmancin gaske saboda nan ne bambanci tsakanin kafiri da mumini saboda ni saboda wanda ya gane tsaka-tsakiya abin da muka yi ishara kai shi cikin darasi wanda ya wuce yana gane me wake yi tsakatsaki abin da muka yi nuni tsakanin musulmi da kafiri menene tauhidi imani da lahira da Allah subhanahu wata'ala da ranar tashin tashin kiyama da duk abin da ya kama da wannan wanda Allah subhanahu wata'ala yake umarni a yi a ji to wannan tsakatsaki ita ce bambanci tsakanin mumini da kafiri wannan shine abin da muke son mu ishara kai shi cikin wannan darasi amma sauran bayani zai zo cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin